mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar lahadi wanda shi ne yammacin 18 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin tara ga watan abrilu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn Khattab wato dandali da ke nan tudun wadan Zaria a Najeriya inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadan wannan shine darasi na 18 insha Allah cikin jerengen darussa daga tafsirin suratul qasas Allah ramma zai karanta mana daga fadin Allah a lokacin sarki waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nari wa yawm al-qiyamati la yusawun alaikum fa akhadnahum bi dhunubihim wa ma karanta shi bismillah وأخذناهم بظلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون نعم kafin mu shiga akwai tambaya da wani bawan Allah ya rubuta a jiya wanda yake cewa mutum ne matan shi biyu na fada ya yi ƙoƙarin su bari amma sun ƙi sai ce wa ɗaya daga cikinsu in ba ki bari ba to a bakin aurenmu sai kuma ta aikata abin kuma shi ba da nufin saki ya faɗi ba don ya tsoratar da ita ne kuma da yaya aurenmu a mashahuriyar magana da ake ba da fatawa da ita shine saki ya mafi yawan malamai sun tafi kan cewa duk wanda ya allaka saki da wani sharadi ya ce in kika aikata kaza abinda matar tana da zaɓin ta aikata ko ta bari wato ya ce in kin fita ko in kin yi magana da wani ko in kin sake faɗa da wanci ga wannan tana da yancin ta aikata ko ta bari ba irin abin da yake na lazimin rayuwa ba kamar ya ce in kika ji yunwa ko in kika ji bacci ko in kika yi hamma to wannan ba wannan bai lazumta amma da abin da yake mutum na da irada yayi ko ya bari idan mutum ya alakanta sharaɗin mutuwa aure da wannan to aure ya mutu igiya daya wannan shine magana mafi shahara saboda hadisin salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun abubuwa guda uku gaskensu gaske ne wasansu ma gaske ne amma al'imamu ibn taimiyya da shi da al'allama ibn ba Allah ya gafata musu da su biyu sun saba ma wannan fatawar. Shi suna ganin cewa wanda dai ya haka hukuncin shi idan matar ta aikata to rantsuwa ce a kai shi kamar yayi rantsuwa ne bai zartar ba yayi rantsuwa yadda rantsuwa ta kama shi bai kafara rantsuwa akwai kuma wasu malaman malikiya kamar da ke cikin littafin ibn rushd wanda suka bambance abinda matar ta aikata da nufin ta gamsu sai ta aikata da kuma wanda ta aikata don takala don ta gani cewa in ya isa ya tafi ta a sama ta suna da irin wannan ɗabi'a ya ce in kin yi kaza a bakin aurenki za ta aikata ta ga in ya isa ɗin suka ce to wanda ta yi da nufin don ta saryar da auren don kawai dama ta gaji da auren suka ce to wannan bai yi ba wannan bai yi ba saboda sadin zari'a wanda kuma ta yi don ta ga tana so sai ta kure shi to sakin ya yiwu a matsayin horo gare ta amma dai ƙarshe abinda malamin suke cewa babu buƙatar mutum ya irin wannan har zai sa shi a cikin irin wannan rudanin wanda galibi irin wannan rudanin fatawa ba ta warware shi sai dai alƙali saboda in mutum ya riga ya furta sai ta gaya ma iyayenta shi nan suka zauna a kan cewa saki ne ko an ce ba saki bane ba za su yi zama su ƙarshe sai a zuwa ya ce rigima gaban alƙalai gaban dattawa gaban hizba to tun farko mai sa sai kayi wannan magana tun farko kawai kamata ka shaidi, ga magarin ka shaidi, cewa kuma ban yadda ki kaza ba ko kuma sakin kai ne yi ka saka kawai tun farko Allah ya kyauta to wannan dai kenan a daga cikin insha Allah sai mu kuma cikin karatun mu sadar Allah madaukakin sarki fa akhadnahu wa junudahu Allah ya yake sai muka kama shi da sojojinsa na fil yammi muka yi watsi da su a cikin ruwa annabar shine a watsa kamar da ake watsa bola ko ake watsar da shara Allah yake fanzur kaifa kana aqibatu zalim ka kalla ka ga yadda karshen al'amarin azzalimai ya kai shine kamar yadda muka ambata daga cikin fadan Allah a cikin suratul Yunus fa akhadnahu junudahu fanabadnahum fil yammi Allah ya ce mun kama shi da shi da sojojinsa da shi da jama'arsa muka watsa su a cikin ruwa a suka nutse suka ainihin wato a halaka a cikin ruwa Allah ya ci gaba da cewa waje allahu a matan ya da'una ilan nari sa'annan kuma muka mai da su suka zama shugabanni na bata shugabanni na kafirci Ya da'u na ilan nari masu kiran mutane zuwa ga wuta wa yawmal qiyamati kuma a ranar alkiyama la yunsaruna ba za a taimake su ba wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'a Allah ce kuma muka biyo su a nan duniya da tsinuwa wa yawmal qiyamati a ranar alkiyama kuma hum milal makabushina maqbushina suna daga cikin waɗanda za a yi Allah wadare da su Allah ya ce wala kad atina Musa kitaba hakika kuma mun baiwa annabi Musa littafi min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula bayan mun halakar da al'ummomi na farko basaira lin-nas dan hakan ya zama izina ga mutane wa hudan da kuma shiriya wa rahmatan da rahama la'allahum yatadhakkaruna dan mutane su dinga haɗa kuwa suna wa'azantuwa a nan allah madaukin sarki ya fara yanzu kamar sura ta fara ta'aliki ne a kan kisa kisan labarin ya riga ya kare yanzu sura wa'azi da gargaɗi da abin da za a nuna mana na mu ɗau izina game da abin da ya faru su da haka allah ya ci gaba da cewa bayan an halakar da su bayan an yi watsi da su a cikin ruwa bayan an nuna wa mutane ga irin matakin da allah ya ɗauka a kansu sai Allah yake kuma wa a imman ko muka sanya fir'auna da mataimakansa suka zama abun koyi ga mabarnata ya atammu bihim ahlul utuwi fillahi wa ahlul kufri su yake koyi da fir'auna sune waɗanda suke kangarewa Allah da wanda suka wa Allah malamai suka ce fahim zuwa ma su shugabanni ne yuttaba'una fi balala wanda ake bin sa akan bata wal kufri da kafirci da haka Allah ya musu haka dan ya dinga lullunka musu zunubai li yahmilu awzarahu wa awzara allazina ittabi'una dan su dauki su da zunuban waɗanda ke bin sa wasu kamar da yake cewa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wuzruha wuzru man amilha abin da yasa Allah ya musu haka kenan Allah ya sa su zama abun koyi ga mabarnata da kafirai saboda a ci gaba da ninka musu zunubai ina fata muna ganewa a imma da aka ce jam'i ne na kalmar imam kuma ana iya samun imam jagora na kirki ana iya samun imam jagora na banza kamar da magani a kamar jagora na kirki faɗin Allah waje allah ma'immatan ya nuna bi amrina lamma sabar waje Allahun ya nuna bi ya nuna bi amrina wa auhaina ilayhim fi alkhairat na mu auhaina Allah musu zama shugabanni wanda suke suna shiryatarwa da umarnin mu kuma mun musu wahayin su aikata aikin alkhairi da Allah yake da kuna ila Allah za su dinga kiran mutane zuwa wuta wato suna gayyatar mutane zuwa aikin da zai kai mutane zuwa bauta ana koyi da aikin su na halaka da su da kafirai ɗan uwansu su tafi zuwa bauta suna kusan koya mutane ƙaryata Allah ƙaryata annabawan Allah yaƙi da gaskiya girman kai barna a bayan ƙasa da sauran ababen da muka ji suna yi to waɗannan abubuwan su ne ayyukan da za su kai mutum zuwa ga halaka kuma su ne ayyukan da duk wani bi fir'auna zai zai samu kanshi a cikin Allah ta bare Allah ya ce wa yawmal qiyamati wa yawmal qiyamati la yunsarun ranar alkiyama kuma ba za a baki su wato a Allah ya hada musu bala'in duniya da lahira a nan duniya Allah an ce su a nan duniya an halakar da su an yi Allah wadare da su an san sai su zama shugabannin mutanen banza sannan rana da kiyama kuma Allah ya ya sadar da su da azaban lahira kuma babu wanda yake taimake su kamar da Allah yake cewa ahlaknahu fala nasira lahum anan duniya mun halakar da su a lahira kuma ba wanda yake taimake su akan mu a wani waje kuma Allah yake cewa fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula Allah ya wa fir'auna kamun duniya da lahira haka Allah yake da haka ba wanda yake mace su ba wanda zai nema musu ceto ba wanda zai nema musu wani rangwame a wurin Allah madaukakin sarki Allah yake wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'an baya ga haka kuma a nan duniya mun biyo su da la'anta wato Allah an ce su a duniya kamar yadda aka la'ance su a lahira wasu malamai kuma suka ce a wa utbi in fi hadhihi dunya la'ana kamar da aka ambata a muji wa yawmal qiyamati wato la'anta guda biyu ce ranar a duniya da lahira Allah an ce su kan qurtubi shi kuma yake cewa ma'anar wajen amarna al-ibada bi la'ani mu umarci bayi su dinga la'antar su faman zakarahum duk wanda ya ambaci fir'auna la'anahu sai ce Allah ya tsine wa fir'auna wannan shine ma'anar wa atba'nahu ay arshadna man ba'da mun shiryatar da na bayan su ko alzamna ibadana bi la'ani mun sanya wa bayinmu tunanin tsine musu albarka da ka baka duk wani mutumin girki da ya ambaci fir'auna to yana ji cewa ya ambaci wani la'ananne ne har ma wata kila ya fita karra ce fir'auna Allah ya tsine ne albarka wato haka qurtubi ya faɗa da shi da ibnu kasiri da haka su a duniya la'anannu ne sannan a harshen annabawa ma Allah an ci su sannan kuma a lahira za a kore su daga ni'imar Allah da gafara da dama ita ma asalin ma'ana al'anu shine at-tardu wal ib'ad a kori mutum a nisan tashi da sauran al'umma fadin Allah da yake cewa wa yawan qiyamati hum min al-maqbuhin ranar alkiyama kuma suna daga cikin waɗanda za a yi Allah wadare da su qatada ibnu di'abat as yake cewa hadhihi ayatu Mitl'u qawlihi ta'ala wannan aya ta yi kama da faɗin Allah da yake wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'anatan wa yawm al-qiyamah bi'sal ridfu al Allah yake an la'ance su a duniya kuma Allah an ce su alkiyama Allah wadare da irin wannan la'anta da aka yi musu wadda wata na bin bayan wata a cikin sautin hud shi kuma lafazin al-maqbuhi al-maqbuh shine al-matrub aw al-halik aw al-manqus wato mutumin da aka kore shi ko wanda ya halaka wanda ake jin haushi shi kuma yana zuwa da ma'anan al khaliqatan wanda halitta shi ta lalace kamar da balarabe daga cikin zaginsa sai ce qabbaha Allahu fulana Allah ya muzanta fuskar wani wato Allah ya sa fuskar shi ta daina ta lalace ta kamu da wata cuta ko ta kamu da wani yanayi wanda zai sa ta zama ba ta da kyan gani ma'ana dai wannan shine uridu yawmal qiyamati min rahmatillah ranar alkiyama za a kore su daga wurin rahama Allah domin shi al-maqbuh shine korarre shi umtacce kamar yadda ainihin wato malam ibn ashir yake fara cikin tahrir wa tanwir a da aka ce za mu ga cewa a ciki an ce wa ja'alnahu ma'immatan yahduna yadkhuluna ila an-nari wa yawmal qiyamati hum la yunsarun wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya za mu ji an ƙara lafazin hadhihi ba ce wa utbi'u fi ad-dunya ba sai da aka ce hadhihi wato kamar a ce a wannan duniyar ma ishara akan cewa duniya fa a wurin Allah ba komai bace amma a cikin duniya ba Allah bai kyale su sai da la'anci su kamar da hadisi ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da a ce duniya a wurin Allah ta kai darajar kusuke to da bai bar kafiri ya ji ko da dadin saka ne a cikin shine ma'anan halihi da aka kara ana malamai suka ce bistahwim min amri duniya dan a nuna duniya ba a bakin komai take ba kamar yadda ibnu ashur yake fada sai Allah ya ci gaba da cewa wala qad na musa kitab Allah ya ce hakika mun baiwa annabi Musa littafi min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula bayan da muka halakar da al'ummomin farko a cikin wannan wuri akwai ishara zuwa ga kamantakekeniya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wa'azinsa da kuma annabi Musa alaihi salam shi ma da wa'azinsa game da muka ambata a baya waɗannan annabawa guda biyu kowanne a cikinsu an aiko shi ne bayan tsawon lokaci babu annabawa babu manzanni a duniya annabi musa tsakanin shi da annabawa da suka gabace shi kamar su yusufa wajen shekara 400 annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama tsakanin shi da annabin da ya gabace shi shine annabi isa wajen shekara shida. shi sa zaka ji Allah yana cewa ya ahlul kitabi qad akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min al-rusul ya ku ahlul kitabi hakika annabinmu ya zo muku manzanmu ya zo muku yana bayyana muku gaskiya ala fatratin min a lokacin da ake kamfa ake talaucin manzanni an dade babu annaba babu manzanni sannan aka aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma haka annabi Musa sai da aka dade babu annabawa sannan aka aiko shi to sanan sun yi kama shine ma'anar fadan Allah wala kad atayna Musa alkitaba hakika mun baiwa annabi Musa littafi min ba'di ma ahlakna alqurun alula bayan mun halakar da al'umman farko kamar da Allah ya yake cewa wa idza atayna Musa alkitaba wal furqana la'allahum yahtadun mutuna da muka baiwa Musa littafi wato at-taura kenan wal furqan da bayani dalla dalla Allah ya ce la'allahum yahtadun wataƙila su shirya haka nan wani Allah yake cewa thumma atina musa al-kitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli shay sannan kuma daga baya sai muka baiwa annabi Musa littafi wanda yake cikakke da bayani dalla dalla da bayani kyakkyawa ga wanda yake so ya samu shirya to alkitabu da aka ambata a nan. littafin Allah Musa shi ne a taura shi ake nufi da walakar ataina Musa al sai ce min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula su ne al-qurun wato bayan mun halakar da zamun nan farko al-imam ibn ashur yake cewa hiya Allah umam allati ta'salaha Allah li'annaha kadzabat rusula ana nufin al'ummomin da Allah ya tumbuke su tun daga ƙasa ya kawar da su a bayan ƙasa saboda sun ƙaryata annabawansu ka ce alƙurunul kula su ake ne da shi fir'auna da yake ƙoƙarin kawo annabi Musa shubha da yake cewa fa ma da qurunul kula to ta yi shi ba waɗannan yake ne kamar da malaman tafsiri suka ce shi yana so ne kawai yana cewa to ya labarin iyayenmu da kakanninmu da suka mutu ba su taɓa gamuwa da kai ba da shi da Musa yake cewa ilmuha inda inda rabbi fi kitabillahi yadda rabbi wala yas amma anan da aka ce min ba'di ma ahlakal qurun al-ula bayan mun halakar da alƙaryu al'ummomin farko to duk sanda ka ji an faɗa ka a cikin tarihin musulunci tarihin da'awa annabawa galibin da za ka ambata na farko su ne mutanen annabawa na biyu su ne adawa na uku su ne samudawa na uku su ne mutanen annabu nuhu na biyar su ne ashabul aika wato mada'in kenan mutanen annabu salu waɗannan biyar ɗin su ake nufi duk sanda aka ce al'ummomin da Allah ya musu halaka ta gabaki ɗaya, ya kawar da su a doron ƙasa su ne waɗanda suka ƙaryata annabawa ina za mu kalla haka idan muka yi istikirayin alƙur'ani mai girma za mu ga a wurare daban-daban waɗannan kafiran su ake jerantowa a jere yadda ka ji suna haka mutanen nuhu adawa samudawa mutanen lu'u mutanen madiyana a cikin sura irin araf da irin suratul hud da shu'ara idan ka koma kai istiqra'in su zaka ga wannan bayanan kamar haka misali a cikin araf Allah ya fara da bada labarin waɗannan kafirai daga faɗin shi walaqad arsalna nuha ila qaumihi faƙala ya ƙaumi abudullah malakun min ilahin gairi daga aya ta hamsin da tara kenan a cikin surotu al'araf Allah ya fara faɗan mutanen nuhu cewa haƙiƙa mun aiko da annabi nuhu zuwa ga mutanensa sai ce ya ku mutane na ku bauta wa Allah shi kadai ba ku da wani Allah ubangiji abin bauta shi aka ba da labarin irin kareta wanda suka yi da galatin da suke yi masa har zuwa sanda ya ainihin wato yi a jirgin ruwa har zuwa sanda Allah ya halaka su baki daya su ne na farko na biyu sai Allah ya ce wa ila adin akhahum huda sai kuma ka aika wa da adawa waɗannan su ne adanin ula ɗin nan wato ƙarfafan mutanen ƙarfafan mutanen da ake labari adawa Allah ya aika musu da annabi Hud suwa ba su ba ba su imani ba har Allah ya halakar da su na ukun su sai Allah ya ambata cewa wa ila samuda akhahum saliha qala ya qawmi ibudullah daga can wuri dan aya ta 76 ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayri haka al-shima annabi salihu yazo yi musu wa'azi yace ku bautawa Allah ba ku da wani abin bauta in ba shi ba suka ƙi suka ƙaryata shi suka ce ai kai wanda aka sirce gani Allah ya aiko musu da wannan naqatu salih suka yi taurin kai suka kashe ta sai Allah ya aiko musu da ainihin azaba da ya aiko musu da ta iska na hudu kamar da muka ambata su ne walutar ilkala li qaumihi ata'tuna al-faishata ma sababakum biha min ahadin min al innakum la ta'tuna rijala shahawatan min dunil nisa ya ƙara ainihin wato ambatan mutanen annabi lut wanda suka shahara da zake wa maza suka shahara da ainihin fashi suka shahara da sauransu daga aya ta tamanin kira cikin suratul araf Allah ya aiko da annabi lutu a cikin su yi musu wa'azi ba su ji ba su ma ƙarshe aka halakar da su da ainihin wato ruwa da tsawa to sai na karshen su na biyar su ne da Allah yake wa ila madiyana akahum shu'aiba Allah ya aika annabi shu'aibu zuwa ga garin madiyana qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi shi ma nan Allah ya ambace shi daga aya ta 86 ko ra makamancin haka to daga nan sai aka yi gargadi da jan kunnen mutane da ba su labarin irin abin da ya faru ga waɗannan ba a sake ambatan wani annabi ba sira kai kan aya ta ɗari da uku inda Allah yake cewa summa ba'athna Musa bi summa ba'athna min ba'di Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa zalamu biha fanzu kayfa kana akibatul mufsidin Allah yake sannan kuma kaga summa ko da kirda daga baya kenan bayan waɗancan al'ummomin sun shuɗe daga baya sai muka aiko annabi Musa da ayoyin mu zuwa ga Fir'auna da mutanansa Allah ya ce ka duba ka ga yadda al'amari ya koma ga mafarnata raga wanda yake da akwai nisa tsakanin shi da su ke za a kawo da su an kawo su a jazire daga daga wala kad arsalna nuha sai kuma wa ila adin akahum huda sai kuma wa ila samuda akahum salih sai kuma wa lutan iskala da kaunihi sai wa ila madyana akahum shu'aiba amma da aka mu magana annabi Musa sai da aka tafi aka tafi aka tafi sanan sai aka ce sun thumma arsalna Musa thumma ba'athna min ba'di Musa bi ayatin thumma ba'athna min ba'di Musa bi ayatin to wannan kenan in ka koma cikin suratul hud haka dai aka sake jeran jeran da wannan tartibin da ya da kaji tartibin mutanen annabi nuhu sai adawa sai samudawa sai mutanen annabi lutu sai kuma mutanen madiyar sabul aika daga aya ta 25 a cikin sura hud daga inda Allah yake cewa walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin shine da farko wa ila adin akahum huda shine na biyu wa ila samuda akahum salih shine na uku sai Allah ya ce wala ma ja'at rusuluna lutan fi abil bai'a bace ibrahim kenan sannan wa ila madyana akahum shu'aiba can wajen ayata 82 haka Allah ya saki jeran to su waɗannan al'ummu guda biyar kamar da muka ambata su ake nufi da al-qurunul ula kaga a cikin sura shu'ara sai da ma aka gama yin a annabi Musa da tsayi sannan aka zo aka ambace su daga fadin Allah kazzabat qaumu nuhin al-mursal aya ta 105 sannan kazzabat adul al-mursal in qala lahum akhuhum hud ala tattaqun sun wajen aya ta biyu zuwa da sannan kazzabat samud al ɗari da arba'in da ɗaya. su ana ibara a kan cewa sun ƙaryata sannan sai kazzabat qaumu lut al-mursal ɗari da 160 a cikin suratul shawara. waɗanda haka aka sake jiro sun su sannan sai kazzaba ashabul aikatul mursalin idza lahum shu'aybun ala tatakun ayata shida. a cikin wannan sura mai albarka kun ga duka waɗannan surori guda uku sun bayyana mana waɗannan al'ummomi guda biyar a jera haka haka suke a jera a zamani ta kuma Allah yake bayar da labarin da haka malaman tafsiri sai suka ce to din da ji an ambata a Ƙur'ani a wannan wajen ɗayan wajen mun ji na fir'auna daban ne nan da aka ce min ba'di ma a halakanar urunan ula to waɗannan da ya ake nufi na fata muna gane wasu malamai suka ce a al'urunul ula waɗannan biyar ɗin ne da kuma ƙari suwa ya ƙarin suka ce shine wannan fir'auna da da hamara da sojojinsu so da su ma an musu halakawa ta ƙari dangi suka ce kuma ƙur'ani ya yi ishara zuwa ga haka a ina suka ce faɗin Allah kazzabat qablahum qawmu lutin wa ashabur radd wa samud wa ad wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aikati wa qawmu tubba kullun kazzaba ar-rusula fa haqqa wahid kace ai shi, dan an jiranta su an fara cewa kazzabat qawmu lutin lil mursalin kazzabat qawmu lutin wa ashabul radd wa samud mutanen annabi lutin sun karyata annabawa ashabun ratsi masu wato rijiya su masu annabawa hakanan samudawa Allah ya ce wa adu da adawa wa fir'aunu da fir'auna wa ikhwanu lut da ƴan uwan lut wa ashabul aikati wa qaumu tubba da masu rijiyar nan da kuma mutanen sarki tubba Allah ya ce kullum kadzaba rusula duk waɗannan a cikin su babu wanda bai karanta annabawa ba fa haqqa wai. da aka dukkanin suka cancanci rawa shi malaman da suka fi wancan magana suka ce a ai wannan ana magana ne kamar da aka faɗa karshen ayar waɗanda suka cancanci rawa ba a yi magana akan waɗanda suka zo a jere tun can baya ba ko da Allah ya ce wa annahu ahlaka adana ula wa samuda fama abqa وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى sun ƙarfa wannan hutu suka ce to ai gashi nan nan kuma kwatance ne kawai ake za ka za ka ga akwai waɗanda ba a faɗa ba a cikin waɗancan wa annahu lalle shi Allah halaka adana da ula shi halakar da adawa na farko wa samuda fama abqa da samudawa da ya rage su ba wa qauma nuhin min qablu can farko kuma ya halakar da mutana annabulu kuma kanu hum azlama wa atga su sun fi kowa zalunci da dagawa sai Allah ya ce wal mu'tafikata ahwa da kuma waɗannan da aka kife garin su sune mutanen annabi shu'aibu din ahwa aka kife su upside down to kaga yanzu su anan kaga ba am akwai wanda ba ambata ba ambaci wa qaumul lutin so zaka wannan aya ba ta wajen bayanin wannan ba don bayanin suwaye za a kira da sunan wato abinda za a ce ma a min sunansu al'urunin kudawa duk wannan saboda Allah da ya ayyana suwaye shi ne malamai suke wannan lalaba-lalaban don a gane suwaye ake nufi haka nan idan ka koma cikin sotul kamar. da Allah ya ce karzabat qablan qawmun nuhin fa kazzabu abdana wa qalu majnunun wa tujir fada'a rabbahu anni maghlubun fantasy fa fatana abwa Za zaka ga nan ma an jero su an jero su an jero su bayan an ambaci kazzabat qablahum qaumun nuh fa kazzabu abdan mutanen ruhu kafin ku shawa sun karyata annabawa sun karyata bawa mu ruhu daga su aka ce kazzabat adu haka nan adawa ma sun kaddin karyata fa kaifa kana azabi wa nuzur ka tambaya ka ji labarin azabata da gargadina Allah ce na asana alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahtin musadad to nan kuma ana bayani ne akan nau'in azabar da aka musu kaga an ambaci azabar da aka mutanen nuhu shine cewa annabi nuhu yayi jirgin ruwa Allah ya umarce shi ya dauki قل نعم فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الا من سبق عليه القول يا دوكي كون جنسن حلتا wato fiye guda ɗaya namiji da mata ɗaya suka سكا shiga cikin ruwa sannan aka ruwa sama da ƙasa ba ji ba gani sai da Allah ya halakar da komai in banda abin da Allah ya gada mai ya tsira sannan Allah ya kirayi sama da kasa da ya ce kila ya arzu bila ima'aki wa ya sama'u aqli wa ma aka ce ruwan ya tsaya gaba ɗaya. wasta wat alal bi ke ga wannan jirgin ruwa ya daidaita akan yashi kaga su dai da aka halakar da suke nan mutanen annabi nuhu na farko kenan na biyu kuma mutanen adawa Allah ya ce kazzabat adu fa kaifa kana azabi wa rusul adawa sun karyata yaya azaban mu ta kasance da gargadin da muka yi musu Allah ya ce inna arsalna alaihim rihan sarsara ma'aiku musu da wata mahaukaciyar iska sarsarar mai ƙara ko kuma sarsarar a wata fasara mai tafi da tsananin sanyi Allah ya ce a fiyomi nahtin a wata rana wadda take cike da azaba mai ci gaba da wanzuwa ba ƙaƙƙautawa sai da aka halakar da su gabaki ɗaya ka'annahum ajazu nakhlin munqadir haka Allah ya halakar da su sai kuma samudawa Allah ya ce kadzabat samudu bin nubur bin nubur ne azaba da aka masu inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan Allah ya ce ma'aiku musu da tsawa ce kwaya ɗaya. aka yi musu fakanu ka hashinil mutaba gaba ɗaya komai na garin ya kama da wuta ya ƙone, kamar itace karmami da aka ƙona shi aka shike shi shi ne azaba da Allah ya musu tsawa ce kwaya ɗaya aka musu aka halakar da su gaba ɗaya sannan sai ko mutanen kan zaba su qawmu mulutin bin nubur sun ƙaryata shi ne aka aiko waɗannan mala'iku waɗanda suka biya suka je suka gaida annabi Ibrahim alaihi salam har ya yanka masa ɗan maraƙi har suka ba shi labarin inna ursilna ila qaumi lut an aike mu ne zuwa ga mutanen annabi lut kuma za mu je mu kai musu azaban annabi ibrahim ya roƙa arzikin a daga musu kafa aka ce ina ai an riga an yanke hukunci kawai babu wani daga suka je da suka je garin ba aka dinga ci musu mutunci walamma ja'at rusuluna lutan fi abihim wa baqa bihim zar'a mutanen garin ma suna ganin suka ci gaba da ta'addancin da suka saba da aikin banzan da suke shi ne Allah yake cewa inna arsalna alaihim hasiban illa ahla lutin na dainahum bisa su ma mun aiko musu da faran fada wadda ta dinga bubbuge su ga baki daya in ban da mutanen gidan annabi su ma a cikin su in ban da matar shi wadda ita ma ɗaya daga cikin mabarnata ce so daga wannan aya wannan gabar ta zo ne dan ta tuna mana irin aikin da Allah ya na halakar da kafirai mabambanta wanda kafircin su da taurin kansu da rashin arzikinsu ya ninninka na ƙuraishawa shi za Allah yake cin so laƙar ake na musa kitaba min ba'ad ma a halakanar ƙurunar ƙura sa'ira lina shi za Allah yake sa'ira ababen ɗaukar izina ka bi waɗannan surori da ayoyi da tarihohi ka ga irin abin da Allah ya musu ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس الله يجي حقيقة من بيوا النبي موسى التوراة bayan mun halakar da waɗannan al'ummomi waɗanda ba taɓa kafare irinsu mutanen nuhu a adawa samudawa mutanen nuhu ashabul aika ba a taɓa ganin kafirai maɓarnata marasa arziki irinsu ba wanda suka ci mutuncin annabawa suka karyata Allah suka yi fito na fito da gaskiya suka ce in an isa a yi musu kaza suka takali Allah duka Allah ya yi maganin su ne min ba da ma a halakna alqulu quruna alura basaira ce. Allah yake mun halakar da su bayan mun halakar da su sai kuma ka aiko da Allah Musa zuwa ga abokin gaban shi shi ma ne Fir'auna da mutanensa Fir'auna da mutanensa suka kafirce sai aka riskar da su irin azabar da aka yi ma waɗancan daga nan ne kuma bayan nan sai Allah ya ba annabi Musa a taura Allah ya ba shi a taura daga nan sai aka shar'anta cewa to daga yau kafirai idan aiko musu annabawa idan sun ki annabawan ba za a halakar da su ba Allah zai shirya annabin da shi da magoya bayansa su yi jihadi su yaƙe su da kansu kashe shi. Allah zai ba mabiyan gaskiya ƙarfin da za su yaƙi waɗannan kafin shi yasa kamar yadda ibnu jaririn ya ruwaito daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri hadisi mawquf yake cewa ma ahlaka Allah qauman bi azabin ba'da ma unzilat at-taurat tunda aka saukar da at-taura Allah bai sake halakar da wasu mutane ta hanyar ya musu kwaf ɗaya ga baki ɗayansu ba yace غير القرية التي in ka cire garin nan na banu isra'ila waɗanda Allah ya juya halittar su zuwa birai a can gaba bayan halakar da fir'auna nan musa a cikin yana wa'azinsa a kangara irin ta banu isra'ila akwai wanda a cikin suka fitar da Allah Allah ya maida su birai da aladai kama su ma iya kwana uku kawai ta kai a wannan halin sai Allah ya kashe su gaba daya kuma da yake yake cikin bukhari to su kadai ne suka fita zakka waɗanda aka yi ma'azaba ta bai daya tun bayan halakar da fir'auna da mutanansa tun bayan saukar da ataura ga annabi Musa kamar da Allah yake bada labarin su waɗannan da Allah yake cewa qalu ya Musa inna lan nadkura wato Allah yana ba mu labarin cewa annabi Musa an shar'anta mai jihadi bayan an gama waccan gwagwarmaya da fir'auna da hamana da jama'arsu Allah yake fara a cikin ma'ida yake cewa qalu ya musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha zaka ce su je su jihadi fitar da kafirai su mai tsarkake ƙasa su mai da ta ƙasa Allah suka ce kai musa wallahi mu fa har abada ba za mu je mu shiga wannan garin ba in dai wannan kafaran suna ciki fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'id da kai da Allah ka kuje ku yaƙin, mu muna nan an lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai tafi yakin badar bayan da ya samu labarin ga kafirai ga sun sun fito kuma suna dauke da dimbin dukiya kuma wannan dukiya dukiyar musulmai ce da suka kwashi sai dina rasulullah sallama ya ɗauki azamar a cikin watan ramadana irin wannan a wata riwaya an ce an yi wannan yakin ne a sha bakwai ga watan ramadan to annabi sallallahu alaihi sallama ya kwana yana addu'a yana neman taimakon Allah da gari ya waye kuma yazo ya tara mabiyarsa sahabbai mutanen Madina da mutanen Makka yace ku bani shawara shin mu je mu kai musu farmakin nan ko kuma hakura sai na bakare nike yi jawabi nabi ya ce ba ku nake nufi ba sai na umar ya miƙe ya jawabi kuma ba ku nake nufi ba sai wani cikin jagororin ta da dan mu'az sai ce ya manzo Allah kamar da mu kake kenan nabi ya ce kware da ku nake saboda sanda aka je makka aka yi bai'atul aqba asaniya sun wa annabi alƙawarin cewa ne za mu kare ka da jininmu da dukiyanmu matukar kana garinmu ta yanzu kuma annabi zai fita daga garin sa ne ya je ga wani farmaki za ka so baya cikin lazumin condition din da suka bashi cewa za su kare shi an je wani waje shi da annabi yake tuna musu yanzu ko suna shirye su raka shi yaƙi wajen madina ko ko iyakar abin da suka faɗa ne kawai to annabi ne suka yi istishhadi da wannan magana suka miƙe suka yi jawabi suka yi jawabi sannan a cikin su ne yake cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun baka dama duk wanda ka ce a je a yaƙa za mu yaƙe shi duk wanda ka ce a yi sulhu da shi za mu yi sulhu da shi duk abin da ka ce mu yi shi za mu yi mu ba za mu yi maka irin abin da sahabban annabi Musa suka yi mishi wanda suka ce idhab anta wa rabbuka faqatila ina huna qadi shi mu ba za mu yi mu da mu za a je a yakin nan annabi ya ji daɗin abin da ansaru suka yi ya musu addu'a alkhairi Allah ya ƙara musu yarda dan haka wannan ma yana daga cikin fuskokin kamantakekeniyar da muke ambata tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da'awarsa da tsakanin Annabi Musa da da'awarsa shine wato halasta musu yaki da aka yi na kare kai da yaki na baiwa musulunci kariya da samun mushi da mafita a dukkan da aka takura mushi Allah yake basairul linnas basair shine haske da shari'a da izina wato abin lura da abin ɗaukan darasi kamar da Allah yake cewa zai hada basairul linnas wa hudan wa rahmatan liqaumin yuqinun Allah ce wa hudan wato shiriya daga bata wanda Allah yake cewa inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun Allah yake da mun so kada taura a cikin ta akwai shiriya wato abin da ya sa mutane aka hanya mai daciya fadin sa da yake kuma wa rahmatan wato yana nufin tuba da Allah zai karba idan an tuba da kuma Allah ya ja mutane su koma cikin mutanensa waɗanda yake so kamar yadda Allah yake cewa a la taqnatu min rahmatillah ay la la tayasu min maghfirati ila ibadil ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ay la tayasu kar ku tira tsammani daga rahmar Allah kuma Allah wani yana cewa kataballahu kataballahu kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya sanya wa kanshi ya lazumta wa kanshi yi wa mutane gafara da aka ma'anar rahama a nan gafara ɗaya daga cimarin marar sai da yake shanki shankidi shi ya tafi a kan cewa rahama a nan ba gafara ake nufi abinda ake nufi shi an annabta nan wato domin lafazin rahama a alƙur'ani yana yawan zuwa da ma'ana annabta kamar ina kuma da Allah yake cewa da abdan min ibadina atainahu min atainahu rahmatan min indina annabi hadur ke rago wa Allah min ladunna ilma abi tamasya annabi ne suka ce wannan rahmatan da aka ce ta ake ne haka da Allah yana tuhumar masu yin hassada ga manzala sai ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbikum sune rabbika su za su raba annabtar ubangijin da shine rahama din haka ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin babu abinda Allah zai buɗe wa mutane na rahamarsa wato na annabtar da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan ma in kana ganin akwai iskali to karanta faɗin Allah wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓancewa da rahmarsa wanda ya so sai na Ali da kanshi ya fassara wannan yace ya tasu bi nubuwati Allah yana keɓance annabtarsa ga wanda ya ya keɓance manzo Allah sai ya bashi to kowa ya yarda haka an karanta fadan Allah wa atani minhu rahmatan a a wannan yana nuna inda kalmar rahama take zuwa da ma'ana annabta to tana zuwa da haka din kuma tana zuwa kuma da wancan din tana kuma zuwa da wasu ma'anoni daban-daban takan zo da ma'anar qur'ani kamar faɗin Allah ala bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una anan rahmatuhu alqur'ani malamai suka ce kalmar rahama a qur'ani tana sake zuwa har ila da ma'anar ruwan sama kamar da Allah yake cewa wa huwa allazi yusiru riyaha bushran ko nashran a watan qira'a bayna yaday rahmatihi rahama a nan ma'anar shi ne ruwan sama da wasu ma'anoni daban-daban da suka zo a cikin alkur'ani ire-iren waɗannan a wani wajen ba'an ba na manta ta zo ma'anar al'isma game da Allah yake cewa ah, innan nafsa la ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi ai man asama rabbi saboda ka shi shinkiti zuwa ga wannan ya tafi cewa ai ma'anar anan rahama anan ma'anarsa wato annabtar da Allah ya baiwa annabi Musa alaihi salam da Allah yake cewa falaqad atina Musa alkitaba min ba'di ma ahlakal qurunal ula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmatan ay ma'ana wa nubuwatan la'allahum yatadhakkarun Allah yake an yi haka ne la'allahum yatadhakkarun dan mutane su wa'azantu su ga ni'imar da Allah ya musu banu Isra'ila farko ni'imar da Allah ya musu tsirta da su daga Fir'auna nema da Allah ya musu ya tsallakar da su wannan ruwa ya ba su annabin Allah har annabawa biyu da ma wasu annabawan da suka biyo baya sannan kuma ya ainihin ɗaukake su akan sauran bayi don su ga wannan ni'imar ta Allah sai su gode wa Allah su ba Allah su yi imani su ba Allah a duniya su samu sakamako a lahira mu kuma fa sauran mutane waɗanda ba banu Isra'ila ba kuma mu ɗauki zina game da abin da Allah ya ƙaddara musu game da yadda Allah ya mu'amalance su da kuma yadda daga baya suka koma suka butulce suka yi zama masu kullun kashi suka yi laifuffuka da yawa ko kuma suratul baqara da suratul ma'ida za ka ji lissafin da kuma cikin suratul nisa'i ma za ka ji lissafin irin laifuffukan da suka yi sun yi kaza Allah ya musu ni'ima kaza sun yi kaza Allah ya musu ni'ima kaza sun butulce Allah ya kullu musu tanan sun kullu ta can sai da Allah ya ce وإن الذين kafarumin Bani Isra'ila إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك لما عصوا وكانوا يأتون Allah ya tsine musu albarka ya fita batun su ya cire su daga cikin jama'a su Allah ka tsare mu wannan ita ce sunnar da Allah yake gudanarwa kuma da mutane idan ya musu falala ya musu ni'ima ya ba su addinin sa suka ƙi riƙo da shi sai Allah ya kwace ni'ima, ya kwace falalar ya bar su fita gararin su waɗannan ayoyi masu albarka ‘yan uwa masu albarka har suma yau ma a cikinsu akwai cikin da za mu iya cirewa da ababan da za mu lura a ciki na farko Allah maɗaukin sarki bai sake kamar da muka ji Allah ya sa wa kanshi ƙa'ida daga sanda ya aiko annabi Musa bai sake halakar da wata al'umma halakarwa ta kwaf ɗaya ga baki ɗaya ba abinda Allah yake yi sai ya ɗaukar wa kanshi wasu ƙa'idoji shine idan ya aiko annabawa da manzanni idan mutane suka bi suka karɓa suka yi imani sai Allah ya mu'amalance su da walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard in mutane na garuruwa suka bi Allah suka yi imani suka bi gaskiya Allah ya ce sai mu bude musu kofin arziki sama da ƙasa kamar da Allah ya mutanen makka bayan sun imani kamar da ya mutanen madina bayan sun imani da ire su, walau an na hannun kura amanu wata kau na alaihim barakatun minas mai wala idan mutane suka kangare suka yi fasikanci suka ƙi bin Allah sai Allah ya mu'amalance su sun yi imani da jumla amma sun ƙi bautar Allah sun ƙi aikin imani suna kangara suna rashin kirki suna rashin mutunci suna fasikanci sai Allah mu'amalance su da mene kuma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir sai Allah ya kullo musu da jarabawa iri daban-daban na qasum fil amwali wal anfus was samarati Allah ya jarabci mutane a cikin rayuwar rayuwarsu irin da mace-mace da cututtuka da bakin ciki da damuwa da tsoro da yunwa da fatara da talauci da ƙarancin ruwa da ƙarancin albarka da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe shi ne Allah zai ci zarafta su da wannan kuma ma yana yin haka ne idan yana son su idan mummine ne yana son su musu wannan a sanadiyar wannan sai ya rage musu yawan zunuban sannan kuma ya musu ahuwa da dama ma da ƙarfin zunuban waya afu an kasir da haka Allah yake mu'amalantar mutane idan su Allah yana musu wannan ne ko dai dan su labba'antu su faɗaku su dawo cikin taitayen su tuba idan sun tuba sai Allah ya musu mu'amala wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alu idan sun tuba sun dawo sun bi hanya to abin da Allah ya fi so kenan wannan Allah yana jin daɗin su tuba sai mu'amalance su da karɓan tubansu da canza musu abin da suke ciki zuwa mafi alkhairi idan sun ki tuba sai Allah ya ci gaba da musu istidraji kamar da yake wa kafirai fadarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin sai Allah ya ci gaba da mutane talala yana musu ainihin wato yana daga musu kafa randa duk ya kama su to kamu din nan ne na kwaf kamar da yau fir'auna ko kuma Allah madaukakin sarki ya musu irin yadda ya makafirai falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim ba kulli shay'in in Allah ya so idan kafircin ya kai kafirci kuma sai ya bude musu samu komai a duniya shine hatta idza akhadat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha ataha amruna laylan aw ha. sai sun gama yi wa duniya kawa da gyara sun ga cewa ba kamar sun fi karfinta komai sun gyara shi yadda suke so tattalin arziki tsaro kiwon lafiya harkar ilimi da kimiyya da fasaha harkar noma harkar komai ta gyaru Allah ya ce sannan ne sai mu kama su hatta idan aka zata al'ardu zurfaha wa zayyanat wa zanna aluha annahum qadirun alaiha ataha amruna laylan aw nahara da dare ko da rana sai musu kwafaya haka Allah kai wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafuha mutrafiha fa fazamu fiha fa haqqa alaiha alqawl fa dammarnaha tadmira wa amma Allah subhanahu ya yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wani alqawl wata alfarma ya roki Allah ya ce ya Allah ina so a mun alfarma ni al'ummata kada a halakar da su irin wannan halakarwa kwaf ɗaya ɗin Allah ya ce ka ja masa ba to wannan shi tafi Allah ya yake kyala mutane suke abinda suka ga dama na rashin mutunci ka za a yi ba a da kuwa saboda Allah ya mordara ta tun wannan alfarma ya ce ba ku bai na kyale maka su zan gafata wannan na ga dama suka ga wannan na ga dama in jarabce su da abubuwa a duniya ya zama kafara gare su don wasu suna su dawo kan hanya don wasu kuma kama su da gaban su shi yasa Allah ya haka yasa Allah yake cewa wala ya saban da lalzina kafaru annama numli lahu cewa khaira ya afuce innama numli lahu liyazdadu isma yake kafirai kar su dauka wai daga musu kafa da muke muna kallon suna abin da suka ga dama wai muna musu haka ne dan su ƙara arziki su ƙara warwala Allah ya ce muna musu haka ne dan su ƙara tarawa kansu zunubi walahum azabun muhim da ƙarshe mu musu azaba ta wulaƙanci kuma da ke cikin al'ura wala ta ta banda Allah ghafilan ghafilan amma ya amalu zalimu inna ma nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah ya ce kar ku dinga dauka cewa Allah ya wufanta ne daga daukan mataki na irin barnar da azzalimai suke Allah ya ce ina jinkirta musu ne a ranar da ido zai rena fata wannan duka muna cin alfarmar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma an ba dan haka ba da irin ta'annatin da ake a cikin wannan al'umma da an halakar da mutane kafa nawa Allah kai sun ya kasan kafa nawa Allah gafarta mana Allah karamwanta mana abu na gaba da ke cikin waɗannan ayoyi shine tabbatar da kamantakekeniya tsakanin irin wa'azin annabi Musa da irin annabtarsa da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wajen irin yadda za su fama da kafirai da irin yadda aka shar'anta musu jihadi da irin tsaye da Allah zai kuwa ce mazala sai sama yawan mabiya da kuma yadda Allah subhanahu wataala zai zai ainihin jarabci waɗannan al'ummi guda biyu da wasu kuma kafirai bayan ga ga yawan mabiya din sannan aya tana tsoratar da mu zuwa ga bin Shuwa gabanni na bata da aka ce wa mata ma'immatan yad'una ila an-nar aya tana tsoratar da mu da bin wani jagora da zai kai ka wuta kar ka ɗauka wajen shine jagoran kai za ka tsira a'a da kai da shi duka ba za ku tsira ba idan an saka su duka a cikin gidan wuta za su ba tsine wa kansu za ka ka kiyaye bin duk wani mutum ko duk wani shugaba ko wani jagora wanda zai kira ka zuwa ga abin da ya saɓa wa shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aya tana nuna halascin la'antan wanda a shar'ance la'ananne ne fir'auna a shar'ance ƙur'ani ya ce la'ananne ne ko wa atba'nahu fi hadhihi duniya la'anatan to irin wannan ya halasta ka la'ance shi wannan hukuncin ya saba da wanda muka ji a baya na la'antan mutane haka zagi da tsinuwa ba kai ba gindi wannan ana iya la'anta shi saboda shari'a ta riga ta tabbatar da la'anta a gare shi saboda yadda lokaci ya kure za mu dakata a nan insha Allah sai Allah ya kai darasi na gaba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتع اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين